ko wasu da zai to za mu jawo gare mu mu ga cewa mun kiyaye waɗannan dokoki da aka fara to da farko dai za mu gaici alarma ibrahim abokin zariya domin ya zo oh, ya gabatar da karatu daga cikin alfahari da ke alfahari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم التكبير mun saurari karatun alkurani da girma daga bakin alarama ibrahim abdulrashid zaria wadda na tabbata da yawa za mu yi kewan wannan da ta tsaro ya kai kafa fatan Allah ya sa a ji zani to kamar da muka gani akwai manya-manyan sayyanmu da suke tare da mu a wannan masallaci mai albarka akwai shek adam musa musa da mai rura akwai dr dawud akwai baki kuma da kano wanda kuma kowace shekara da su da wannan majalisi akwai malam zargina malam mana magabon da kuma alarama muhammad sani da alarama zakariya sani dukkanin su kuna tare da mu duka manya-manyan malaman kuma yadda na faɗa akwai yan kwamiti da ba dare ba rana su suke gudanar da ayyuka na wannan kwamiti na da'awa duka suna tare da mu a nan ba tare da sai na yana kuma su ɗaya bayan ɗaya ba to mai jawabi na gaba shi ne shugaba na kanku na da da'awa dr muhammad lawan wanda shi ma mun san irin dalilin wanda yake yi wurin ganin cewa ayyukan da aka sa a gaba na wannan da da'awa sun karkama a wannan gaba dr muhammad lawan yake a tsari minti goma ne dakta ce gaba su ne shi kadai ne ina sauran kai ne kai ne zaka musulunta daga ina kake daga cross river kalu za ka musulunta bisa yarda ka kai ka yarda ba wanda ya matsa maka to zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi cikin harshen larabci sai in fassara ma an ka amince ka zama musulmi ashhadu ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ce daga yau ka ce daga yau na amince na yadda bisa raɗin kaina da amincewa ta ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai ka yadda da haka Ka ce ka yadda ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci ka yadda da haka me sunanka sunanka dama Ibrahim ka ga ba sai an canza ma suna ba dama mu ma muna sa ibrahim abraham ibrahim duka shine dai annabi ibrahim to sunanka mai kyau ne ba sai an canza maka suna ba nawa ne shekarunka shirinka ka yi karatu ina ka tsaya firamare 5 ba kama gama firamare ba ke kana sana'a ah, ah, to ya kake cin abinci duk tsawon shekarun nan ba ka da wata sana'a da ka iya a duniya wanne kake yi a to ai kana da sana'a maganin kwari ai sana'a ce to yanzu ka shigo musulunci akwai yan kwamitin mu za su koma gefe su maka bayani akan abubuwan da mutum zai in ya shigo musulunci iyayenka sun san zaka musulunta me suka ce ma in za ka yi ka je ka yi haka yi wasa kaga sun gaya maka gaskiya cewa ba a yi musulunci na farko sun ba ka dama ka musulun da kuma sun ce ka kai wasa in mutum zai abu ya yi shi saboda Allah ba dan ya samu wani abu ba dan wasa ba to muka maka muna da shigo addinin musulunci ko kuma yan kwamitin mu sai ku je ku ci gaba da aikin ku na koyar da shi da ilmantar da shi da kuma sauraron damuwarsa Allah ya tabbatar da mu ya tabbatar da kai a cikin musulunci to alhamdulillah a kafin shugaba ya zo da mata turaminsa na manta ba gabatar da babban malamin uba a Sheikh Muhammad Bello Zuma wanda shi ma na tare da mu a wannan sani muna masa baraba da zuwa kaga za mu gaice da Muhammad domin ya zo da wannan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 wa ba assalamu alaikum wa rahmatullah muna mega godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan wuri wato ɗaya daga cikin wuraren da suka fi ko ina tsarki a duniya ko a bayan ƙasa shine wato masallaci domin wato alamta rufe na wannan shekara wanda sheikh aminu ibrahim daurawa yake gabatarwa ah, alhamdulillah kamar yadda muka dai ji muka sake ji cewa wannan tafsiri yau yana <clears throat> shekara ta 25 wanda tura suka kira shi a silba silba jubili to dama daga silba sai sai golden an yi shekara 25 to hasashe na gaba shine wani shekara 25 din hamsin kenan to sai da mana cewa an je golden to muna fatan allah malam tsawon rai mu kai golden din insha Allah ah <laughs> to ah kamar yadda aka sani a takaice wanda kowane shekara ana bayani ayyukan wannan majalisi ta da'awa da ya tsaya a tafsiri ake kawai ba ayyuka da dama ana gargashin wannan majalisi wanda kuma tafsirin shi ya haifar da dukkan waɗannan ayyuka din ayyukan sun kasu kashi biyu akwai harka na da'awa akwai kuma harka na jin kai wanda harka na da'awa dai ana fita da'awa ana gudanar da wato muhadara da sauran ta'alimat da kuma wato tarurruka na karawa juna ilimi da kuma gudanar da makarantu na musamman waɗanda suke karkashin wannan majalisi na da'awa musamman makaranta wacce suke da waɗanda suka musulunta maza da mata da kuma gudanar da makarantu na islamiyya wanda suke ƙarƙashin da'awa su ma matan aure da kuma yara sannan bayan nan akwai makaranta da muke gudanarwa wato ta koyar da mutane wato ɗalibai sanin ilimin bible domin a samu daman zuwa cikin wato waɗanda ba musulmai ba a musu wa'azi domin a jawo su zuwa ga addinin musulunci sannan bayan nan akwai shiri na koyar da sana'o'i wanda bangaren sistan suke yi wato na mata ana koyar da su sana'o'i daban-daban musamman ma yaran mu marayu domin su samu abin da za su yi da kuma waɗanda suka musulunta to ci gaba ya kai ga akwai makaranta wacce take da kiwon lafiya babbar makarantar lafiya wato fountain college of science and technology wanda tana karkashin wannan majalisi ita ma ana gudanar da ita tana training din ma'aikatan kiwon lafiya kusa kusan guda bakwai ake gudanar a wannan makaranta din to nan ma ana gudanar da ita dai gwargwado sannan akwai ayyuka na hizba bangaren hizba suna aikinsu ba dare ba rana a waɗannan kwanaki shida ko da biyar wajen kula da abubuwan hawa a masallatai wuraren wazuzzuka muhadara da ayyukan gyara makabartu makabarta da sauransu sannan a bangaren ayyuka na jin kai sannan akwai bangare na mata kamar yadda muke gudanarwa akwai sistar da suna suna gudanar da ayyuka duk waɗannan mata da suka musulunta kamar da muna jin malam yana bayani suna karantar da su suna koya musu tarbiyya suna kuma koya musu ilimi na musamman na wato zama a gida zama kewa a gidan miji bangaren ayyukan jin kai akwai su kamar haka shine kula da marayu marayu waɗanda suke gidan marayu wanda an yi bayanin su wanda yanzu aka so sittin ne akwai waɗanda aka yaye saboda sun ɗan kai data a shekaru musamman mata waɗanda sun kai shekara 14-15 sha biyar to mukan kawar da su daga gidan mu mai da su zuwa ga dangi ko yanwa ko kuma daga cikinmu wasu musu rike domin idan sun zo a hannayenmu za su fi samu za su fi daraja wajen auratarwa maimakon a ce a basu a gidan marayu in lokacin aure ya zo ba za su yi ba za su da kima ba sannan akwai taimakawa wato waɗanda suka musulunta kula da waɗanda suka musulunta maza da mata kamar da muka yi bayani akwai maza guda goma sha biyar waɗanda ɗari bisa ɗari muna ɗaukar ɗawainiyarsu cinsu da shansu da makarantarsu haka mata kuma su hamsin da biyar waɗanda ana kula da su bayan wannan akwai taimakawa marasa ƙarfi da kuma taimakawa waɗanda suke neman taimako na gaggawa misali kamar matafiyi gudurinsa ya ƙare ko mara lafiya ko kuma aka samu 'yan mata kwan musu auren dole ko kuma masu sun ɓata ne ɓatattu mutum ya zo shi gari bai san kowa ba to za a kawo shi ofishin da'awa domin a tabbatar da an nemo iyalansa ko an mayar da shi garinsu to abin da ya waɗanda suka musulunta a cikin wannan wata na ramadan an samu maza tara wanda yanzu mun samu ƙari daga yanzu daga yau sun zama guda goma kenan aka samu waɗanda suka musulunta maza mata kuma mata goma sha tara suka musulunta wanda total muna da ishirin da tara wanda suka musulunta a cikin wannan wata na ramadan sannan bayan azumi na bara zuwa shawwal waɗanda suka musulunta a wannan cikin watanni din an samu maza hamsin da ɗaya mata tamanin da ɗaya wanda jimillansu ya kai ɗari da talatin da biyu wanda suka musulunta sannan idan mun haɗa jimillan waɗanda suka musulunta maza da mata maza muna da sittin mata ɗari wanda gaba ɗaya sun kasance ɗari da sittin wanda suka musulunta daga shawwal wato zuwa ramadan na wannan shekara ɗin shawwal na bara zuwa ramadan na wannan shekara sannan adadin waɗanda suke ƙarƙashin da'awa ana kula da su ɗari bisa ɗari da cinsu da shansu da kiwon lafiyarsu da makarantarsu su ne maza sha biyar mata hamsin da biyar wanda a jawabin da malam ya yi na jin shekaran jiya ya yi bayani ana kula da su a tabbatun ilimi ilimin da suke na secondary school har ma wanda suke jami'a akwai waɗanda ma suna wato a jami'a ma sun gama digiri na farko suna masters a yanzu haka muna da 'yan mata guda biyu wanda suna masters suna jiran Allah ya kawo rijal saboda haka waɗanda suke nan su ne hamsin da biyar mata wanda a bara mun sanar cewa an aurar da guda goma sha biyar to a ke kenan to a bara ma daga jawabin da muka yi nan a lokacin ramadan har zuwa yanzu su goma sha biyar kawai aka aurar yanzu ga sunan su hamsin da biyar to muna fatan a ce dai kafin ramadan ta zago a tashi daga sha biyar din a koma zuwa hamsin din koma da biyar din a kwashe su gaba daya don lalle suna bukatan aure suna bukatan aure sosai shine a babban su muna fatan za mu ga application da yawa waɗanda suka amfana a wannan watan da kayan abinci 'yan uwa sun taimaka da kayan abinci da kuɗi wanda za a ba marayu wato da kuma wanda suka musulunta tare da ɗinkin sallah wato maza da mata su saba'in da shida aka ba su kayan abinci da kuma ɗinkin sallah marayu da aka taimakawa da abinci da kayan sallah dama mun ce muna ɗari bakwai da hamsin ba dai zuwa jiya waɗanda aka taimakawa su ɗari hudu da saba'in an bi an zaga gidajensu kamar da malam ya bayani muna da rijistan su muna da nomban gidansu muna da adireshin su an yi gida gida an ba mutane ɗari hudu da saba'in kuma taimako da yake ƙara zuwa za mu ci gaba da ƙara taimakawa in ya samu dama ya samu ɗari bakwai da hamsin da kowa sai ya samu kayan sallah insha Allah marasa ƙarfi da aka taimakawa da abinci waɗanda suka zo ofis an taimakawa mutane saba'in da biyar da kayan abinci kamar da na faɗa an aurar da mata goma sha biyar a shekarar da ta wuce a yanzu ma a cikin bajet ɗin muna mun shirya cewa za a aurar da guda goma sha biyar amma idan an sake samun rijal kila su daga sha biyar su koma wani namba na sama sannan daga cikin ayyukan da majalisar dawa take yi muhimmi akwai sulhu shi wannan sulhu ya shafi akwai alkalai da lauyoyi da malamai wanda sukan zauna su sulhu tsakanin al'umma wannan abu ya fara ne tsakanin 'ya'yanmu da muka aurar ya samu dan matsala tsakaninsu da mazajensu ya kafa kwamitin sulhu to yana bunƙasa yana bunƙasa har ta kai ga mutanen gari sukan zo Mutanen daga wata jiha ma sukan zo su domin a musu sulhu wannan ya shafi tsakanin waɗanda suka musulunta da mazajensu matsalar gado abin da ya shafi haƙƙin marayu matsalar bashi da kuɗaɗe matsalar filaye matsala tsakanin membobin da awa ɗin ma sannan matsalar tsakanin yan uwa su zai cewa tsakanin uwa da kani akwai matsala wani lokaci ma uba ya kawo karan ɗansa saboda su matsaloli sannan da matsala kuma tsakanin makwabta to duk waɗannan matsaloli kamacin sulhu suna sauraron su kuma suna warwarewa daidai gwargwado kamar yadda muka faɗa hatta hukuma wani lokaci takan kawo takan yi takan turo wani kes ta ce wannan a kawo da'awa domin ya fi dacewa da da'awa tun da sulhu ne an saurari ƙararraki a wannan shekara da ta wuce 586 an warware 523 waɗanda aka tura kotu sun gagari da'awa an tura kotu mutum kesu guda sha biyar sannan waɗanda ba a kammala ba ana kai guda arba'in da takwas to wannan shi na takaice ayyukan da muka gudanar da kuma wanda muke kan gudanarwa a wannan ayyuka da aka yi daga bada wato daga shawwal zuwa ramad zuwa zuwa sha'aban an kashe miliyon 23 da dubu 104 da naira 770 abin da aka kashe ayyuka da aka yi na bari kenan to wannan ya faru ne saboda taimako da ɗaiɗaiku suke yi wannan ya kawo taimakon kayan abinci wani taimakon kuɗi waɗanda mutane da yawa suka yi wannan taimako ba za mu karkare ba ba tare da irin waɗannan mutane mun miƙa godiya gare su saboda gudunmawa da suka bayar wajen ganin cewa wannan al'amura ya gudana kamar ne dace ba babban wanda za mu godiya gare shi shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin kwadaitarwa da zaburarwa da yake wa al'umma wajen taimakawa marayu waɗanda suka musulunta sannan alaramma da yake tasowa daga zaria ya zo shi ma ba ta su gudumawa sannan uwa uba ita kanta uwar gidan malam malama da a bas, wadda ita ma tana ba da gudumawa sosai ta ɓangaren mata a kamar yadda muka sani bayan tafsir da take yi tana zagayawa anguwanni anguwanni har ma tana da hukumomi wajen faɗakar da mata idan ta zo ta a wannan wata na ramadan ita ma muna mata fatan allah saka mata alkhairi sannan a minista na communication da professor isa ali ibrahim muna muna da godiya da irin taimako da yake wa wannan majalisi sannan shi kansa excellency gwamna mahmud inuwa ya shi ma yana ba da gudumawa allah ya saka masa alkhairi suna akwai alhaji muhammadu ali kumo akwai mai girma sanata muhammad Anjima goje duk waɗannan suna ba da taimako da kuma honorable aya shafi jibir dukku member national assembly suna ba da gudumawa ba sai ramadan ba lokaci zuwa lokaci takan ba da nata gudumawa sannan tun lokacin suna mulki har yanzu bata gushe ba tana ba da taimako a wannan gida na marayu ita ce a excellency hajiya adamu ibrahim hassan dan gwambo allah ya saka mata alkhairi sannan ita a excellency hajiya zuma inuwa yaya ita ma tana taimakawa daga lokaci zuwa lokaci sannan honorable yi bauchi shi ma haka alhaji dr bala gallo tinka allah ya saka mata alkhairi wanda ya ɗauki ɗawainiyar malamai da suke ko albashin gidan marayu sannan AA rano da yake ɗaukar nauyin saka wannan tabbiri na malam a sunna tv da sauran kafafen yada labaru alhaji ahmad garba AA garba alhaji muhammadu alhajiyar alhaji alasan mai wake da su babauro alikumo robert na horticulture da kuma gidauniyar ramadan wanda 'yan wasu ke taimakawa akwai injiniya abdullahi na dabo electrical wanda yake daukan bangaren tsawainiyan su waɗannan wanda suka musulun da suke zuwa makaranta in suna nesa in sun zo makaranta za a biya su kudin abun hawan su na zuwa da dawowa duk lokacin da suka zo to yana ya ɗauki bangaren wannan shalaji abubakar abu mu'azu honorable usman bayero na faɗa shi ma na taimakawa da kayan abinci tun da manomi ne kusan kowace shekara zai ba mu zakka na kayan abinci sannan honorable shi Abokan zobe a nan tanko ya siya gwamna suna nasu taimakawan da kuma mai girma hakimi hakimin doma a matsayinsa na shugaba shi ma na ba mu ƙarfin gwiwa sai babban malaminmu malam mamar bello doma wanda yana taimaka mana sosai wanda tuntun tuntuni yana daga cikin wanda ya zaburar da mu ga wannan aiki na alkhairi Allah ya saka masa alkhairi Dr. Abubakar Ali Gombe injiniya Dayar Saidu duk muna muku wata alkhairi kamar yadda malam ya bayani shekaran jiya akwai mai makarantar Kadija University ta Majiya wanda ya ba mu gurbi na marayu shi karatu a universitinsa kyauta yanzu haka suna karatu suna karanta medical laboratory science sai dr suraj abdulkarim shi ma na taimakawa akwai wani bawan allah da ya ɗauki ɗawainiyar masu fita da awa su hudu kowane wata yana tura musu kuɗin transport da abin da za su bari a gida suna kwa alhaji hamza nebredi darekta na nebred eh, wanda duk fita da awa yakan ba da guzurin biredi a fita da awa akwai ma'aikatan alheri bread su kuma sun yi ma'aikatan ne kowane sati za su kawo biredi gidan marayu tsawon shekaru sana ko wani bawan allah wanda bai son a baɗi sunansa yakan kawo abinci mai yawan gaske bayan kowane wata uku a gidan marayu allah saka musu alkhairi akwai profesor aliyu usman nafate dc na gsu akwai profesor sadiq abakar dukkan su muna musu wata alkhairi malamin kurame shi ma ban manta da shi ba yana ba a kansa gudunmawa sosai yanzu a wannan abin da yake yi dinnan a ɗakan samu waɗanda suke musulunta ba ma a nan ba tun da duk duniya ana gani to wannan abun da yake turanci yake da shi duk wanda yake jin turanci a kuramin nan suna fahimta har su musulunta kala saka mu da alkhairi akwai musulun umma na fce suna taimakawa daga lokaci zuwa lokaci wanda suka yi alkawari a kowane wata a dinga cire wani kuɗi daga cikin albashinsu da akwai mutanen gidan rediyon jihar jihar gombe da kuma ma'aikatan karamar hukumar gombe da kuma islamic medical association na jihar gombe su ma suna taimakawa sannan akwai members wanda suke members da esco da sauran members da suka yi alkawari kowane wata sukan ba da taimako daidai gwargwadon ko daidai karfin kowa su ma muna musu fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi sannan akwai masu kawa ofis na wata wata akwai masu turowa account kamar da malam ya bayani jiya ba a ramadan ba kawai daga shekara har zuwa shekara muna ganin alat mai dubu daya mai dubu biyu mai ɗari biyar kowa yana ba da nasu guduma ba za mu manta da wani yaro eh, mai karamin ƙarfi wanda ya alƙawari kowane juma'a mai turo dubu ɗaya ba ya kusan shekara biyu ko sama da haka kowane juma'a zai turo dubu daya kaga wata dubu hudu ya daidai ƙarfinsa Allah saka masa alkhairi akwai wata mata ma da ta alkawarin takan turo dubu biyu da ɗari biyar kowane wata a ofis isco members da hisba da bangaren sisters da ma'aikatan gidan marayu darussalam da sauransu gaba ɗaya muna musu fata alkhairi muna musu godiya allah ya saka da alkhairi hukumomin tsaro wanda suna nan tun fara tafsirin nan har yau suna nan suna gudanar da harkar tsaro za muna musu fata alkhairi yan jarida da social media su ma muna musu fata alkhairi wanda su suke yadawa a duniya a ji a hanyar da zaka ji wannan ya kira daga america wannan daga london wannan daga germany saboda yadawa da suka saka da alkhairi da ƙarshe akwai waɗanda lokaci ba zai ba da dama a mace su ba kuma dama sun yi saboda Allah ne ba yi an mace su din ba amma dama an mato ne saboda ƙara ƙarfin gwiwa to duk wanda ya taimaka wanda aka kira sunansa don da ba kira ma muna musu fata alkhairi to na ƙarshe shine idan ana ayyuka irin wannan ya budda a samu kuma ƙalubale ƙalubale da ake son a saurare shi kuma a samu a yaye mana abin nan a share mana hawayenmu daga ciki da babban kalubale shine harfan kuɗi domin akwai lokacin da za ka tar gidan marayu nan an rasa abubuwan da ake bukata a cikin wanda Allah ya hore musu hali za mu yi gidauniya wannan ya wannan ya baka ga abun ya miƙe in abun ya ɗan lokaci har ma bashi akan ci domin a ga an taimaka to lallai muna bukatan ɗaiɗaiku shekarar da malam ya bayanin dubu ɗaya a wata na kowa kowa ya bada dubu ɗaya alƙawarin dubu ɗaya a wata a samu mutane dubu to kaga da za a sake farfado da wannan to wannan dubu ɗaya da za a ganshi ƙaramin kuɗi na idan ya haɗu ba ƙaramin miliyoyi ba ne to muna fatan malam ya ƙara faɗakarwa a samu wannan taimako irin namu na talakawa ɗin sannan daga ciki akwai muna bukatar gina islamiyya a nan gidan marayu a bara har sun a kowaɗanda suka yi sauka suka hada ta albur'ani malam ya zo shi an yi bikin yaye su amma duk wannan karatun suka yi har suka soke din suna maneji ne suna yi masallaci da ɗakuna da sauransu to iya cikin ƙalubalenmu na cewa muna bukatar al'umma ko wani da zai ɗauki a wani gina wannan islamiyya din sannan na biyu shine muna son a samu combat center wato senta da za a dinga kula da su mazaje su mata ba su da matsala akan yi sun su a cikin tsakankanin gidajen wani ba damuwa amma mazaje muna son a samu senta wanda a dinga musu training na watanni idan sun shiga musulunci wannan muna bukatansa waɗannan su ne ƙalubalenmu sai kuma mota wadda take fi kafin shiga cikin ƙauyuka wajen da'awa da kuma mashina in yanzu muna amfani da babur babur da ake shiga ƙauyuka don yada da'awa amma ba su da ba wadatar da mu ba waɗannan suna takaice wato ƙalubale da muke fuskanta muna fatan za a taimaka domin ganin cewa an ci nasara sosai a game da wannan harka ta da'awa da fatan allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shugaba wata muhammad lawan wanda shi ne shugabar majalisar dawa kuma a jawabinsa mun ji irin nasarori da wannan majalisa ta cimma da kuma irin ƙalubalen da muna fata allah zai sa a samu waɗanda su shigo cikin lamarin domin a ga an yi maganin waɗannan ƙalubalen to bisa la'akari lokaci ba za mu ja lokaci mai tsayi ba za mu gayyace mai gayya mai aiki jagora wata duk wannan ayyukan alkhairi da ake yi ba su samu ba ta kasar jirka wato su shek aminu ibrahim daurawa wata shi da zai zo ya gabatar da nasiha ta minti talatin ba sani ba ko malam zai cinye minti talatin gaba daya aka yi lokaci ko kuma zai takaita to a yayin da shugaba yake ne akwai limamin ah, masu shakawa dr adam ardo da kuma shek adamu muhammad umar dukkanin su ne so ko muna musu maraba akan mamallar bismillah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 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kamar yadda aka ji muna 26 daren 27 muna fata ya zama shine daren lailatul qadari 26 ga watan tara hijira 1444 bakwai ga watan 4 2023 Allah ta'ala cikin ikonsa ya kaddara zuwan mu karshe na kwanakin da Allah ya kaddara zamu na gabatar da tasiri a wannan shekara a wanda muka fara rana uku ga wata yau kuma zuwa ashirin da wato shida wato mun dauki kwana ashirin da uku kenan muna gabatar da wannan al'amari kuma tsawon wannan lokaci mun iya fassara ayoyi ne guda ashirin daga aya ta 213 zuwa aya ta 232 a cikin suratul baqara wato ayoyi ashirin kenan a cikin waɗannan ayoyi mun tattauna hukunce-hukunce guda goma sha biyar akwai maganar tauhidi da nubuwa wanda cikin ayar da muka fara da ita kanan nasu ummatan wahidata to daga nan muka fara akai magana akan tauhidi da nubuwa sannan akai magana akan infaki akai magana akan kital akai bayani akan ridda da kashe-kashenta akai magana akan jihadi da kashe-kashensa goma sha biyu sannan akai magana akan giya da illolinta akai magana akan caca da hatsarinta na kai magana akan maraya da kula da shi da ayoyin da suka yi magana akan marayu guda 23 alkur'ani da na kai magana akan hukunce-hukuncen jinin al'ada da yadda mata suka kaso akan jinin al'ada da na kai magana akan ila'i da magana akan menene ila'i da na kai magana akan rantse al al'aimanu wal alif da kuma inda rantsuwa take daukan kafara da inda ba ta daukan kafara sannan magana akan aure da kashe-kashen aure muka yi magana a kan saki nan ne muka tsawaita saboda yadda saki yake da faɗi da yawa sana ka yi magana a kan raja'a wato maido da mace bayan an sake ta sana ka yi magana a kan kul'i da kuma hukunce-hukuncen kul'i mas'ala ta ƙarshe shine mas'alatul adlu da kuma mas'alatul hadani an san mas'alatul hadani da kuma adlu to wannan ne matsaloli na a ƙarshe da muka tattauna muka kwana akan datu yurji'ina da hunna ni haulaini ni liman arada an mutum maraba to nan muka tsaya a waɗannan ayoyi guda ashirin a waɗannan kwanaki kuma mun yi bayani cewa abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yace mana sannan kamar yadda na faɗa asalibul mukaskirin cikin asalibul na da ake da shi guda hudu mun yi amfani da kowane usulubi cikin su akwai a tafsirin wanda ake buɗe aya a fitar da ma'anoninta da abubuwan da ta kunsa na hukunce-hukunce da mazahibul ulama wanda wannan shi yake daukan lokaci shi ta wani tafsirin sai ka ga mujalladi hamsin a rasa me ake cewa haka kai mujalladi hamsin irin waɗannan wato abin da ake kira a tafsirin tahalili ko kuma tafsirin da zai tattaro maganganun malamai kamar mawsu'atu fi tafsirin bil ma'sur wanda markazin tafsir wa tadabbur suka tattara mujalladi 37 ko irin wahatu tafsir ko kuma tafsirin muharrar wanda wata manyan malamai na duniya masana tafsiri suka haɗu suka tantance shi kusan mujalladi sama da talatin da kuma tafsirin muharrar tafsirin tanwir a tahrir wa tanwir na ibn ashur da kuma tafsir ibn kasir da tafsirin qurtubi da tafsirin jalalain tafsirin tsabari da tafsirin shaukani da wahatu tafsir da sauran tafsirai da muka dinga lallekawa muna ɗauko fa'idoji ana karawa a cikin abin da muke tattaunawa sannan wani gurin mun yi amfani da tafsirin maudu'i inda muke amfani da wata kalma ko wani lafazi ko wata jimla mu tattaro yan uwanta a cikin alkur'ani waɗanda za su taimaka a ƙara fito da ma'anarta wanda shi ake kira tafsirin maudu'i mun wani gurin mun yi amfani da tafsirin ijmali inda muke dunkule ma'anar ba tare da an tsawaita bayani ba wani gurin mun yi tafsiri da tafsirin muqaran inda muke kawo maganganun masu tafsiri sannan mu faɗi wanda malamai suka fi jayarwa a ciki amfanin wannan shine zuga ɗalibai da zaburar da su domin su ci gaba da neman ilimi da karatu da kuma bibiyan malamai a guraren tafsiri wasu kan ce mun tsawaita ya kamata a ce maza mu sauka sai nake ga a maza a hau ya fi a maza a sauka hawa ya fi sauka ba burin mu kawai mu je minan jinnatu wa nasu ba burin mu shine da muka tarar da wata aya shi sa muka kira shi tafsirin عمل وتدبر tadabburun wa amal tafsirin wa tadabburun mu'amal tafsiri da fahimta da kuma saka shi a cikin aiki maqasudun mu shine tasirin waɗannan ayoyi da muke karantawa shi da jikin matasa domin su tashi su aiki kuma alhamdulillah daga abin da muka gani da tasirin abin da muke ji da wayoyi da muke samu da ɗalibai da Allah ya sa suka yi zaune a Najeriya da wanda suka fita waje ya nuna mana a tsawon shekara 25 din nan wannan tafsiri ya angiza matasa sosai wajen neman ilimi na addini da ilimi na zamani wasu kai matsayin professors wasu suna na matsayin doctors wasu samu aiki a kasashen waje wasu sun bude ma'aikatunsu wasu masana'antunsu wasu shiga soja sun zama manya wasu 'yan sanda sun zama manya wasu shiga siyasa sun zama manya wasu kama aikin gwamnati wasu kama karatu wasu zama lakcarori a jami'o'i masu tarin yawa wanda duk wannan wato muna fata duka alheri ne sannan wasu kan mana waya suna karatu a china wani a australia wani ma cikin ɗaliban yana cewa shi ma kwanan da zai tafi haji ɗinsa a malaysia da makamanta irin wannan kun ga alhamdulillah <coughs> kuma dalilin kafa gidan marayu nan shi ma aya ce muka tara a cikin suratun nisa ba kuma ta ba aya goma shekara goma sha takwas da suka wuce muka ce lallai ya kamata kafin mu wuce wannan aya a ɗabbaka ta tunda akwai maraya hanyar zama maraya kuma tana nan a buɗe shine mutuwar uba idan uba zai mutu za a samu maraya to kuma uba ba zai daina mutuwa ba haka muka ce lalle a samu a kafa wanda kuma Allah cin ikon sai shige mana gaba aka samu nasara buɗe gidan marayun nan gashi kuma alhamdulillah har an kai yanzu yaran nan tun suna yan kanana yanzu har gashi sun kai matsayin sun shiga university kuma sun haddace alkur'ani muna gode wa Allah Allah kuma ya karɓi wannan aiki Allah kuma ya yi wa waɗannan yara albarka wata ran ko ba ma nan su tana da mu bisa irin jajircewa da 'yan wannan kwamiti da suka yi Allah ya kai ga wannan gagaruman nasara kamar da muka shina dai abin da ya hau kanmu shine bi karatu kamar da na faɗa karatu an yi shi kaɗai ba zai wadatar ba sai an yi aiki da shi aiki da shi kaɗai ba zai wadatar ba sai an yi don Allah yi don Allah kaɗai ba zai wadatar ba sai an yi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fa sai an hada da addu'a in kan ka gama aiki sai ka daga hannu kuma ka ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana sannan kuma kira zuwa ga tauhidi da'awatu ila tauhid la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wannan shine musulunci ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda za a bauta wa Allah ta hanyar sakonsa